yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu yau muna sha bakwai ga watan ramadan hijira 447 kuma ya dili da shida ga watan uku miladiyar rayuwar annabi isa amarin ya tabbata shida? muna cikin suratul hazara, ayata hamsin kai hamsin ko? arba'in da shida to bisulla بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي Wọ́n láti fẹ́ ẹ̀yọ́ láti ẹ̀yọ́ ọdún wọn. الكافرين وما عذابهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها النبي الله يا كي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنا أرسلناك شاهدا للي مبعيكيك من شيدا ومبشرا كما من البشر ونذيرا كما من البديه a Abin ya tsara na haɗu da abdullahi ɗan amur ɗan as Allah ya ƙara yadda da shi na ce ka ban labari game da siffar manzon Allah a attaura sai ce ajal haka ne wallahi innahu la mawsuufun fi tawrati bi ba'd sifatihi fi quran yace an siffanta annabi a taura da wasu siffofi da aka siffanta shi a alqur'ani a taura sun ga an ce nabiyu ina arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran wa hirzan lil ummiyyin fa anta abdi wa rasuli sammaytuka al mutawakkil laysa bi fazzin wala galizin wala saqabin fil aswaq kun yadda aka fanta shi lallai kai manzo ne mun aike ka mai shaida mai albishir mai gargadi kuma ka zama hir kariya ga ummiyai kai bawa na ne kuma manzo na ne na ambace ka mai tawakkali ba ka da ɗacin rai ba ka da fushi kai ba mai yawon banza ne a kasuwa ba kuma wala ya dafa a bisayi a ba ka tunkuɗa mummuna da mummuna walakin ya afu wa yasfa yana yafewa yana kau da kai yana gahara ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله maza Allah Allah ba zai karɓe shi a duniya ba har sai ya tsaida karkacewar da mutane suka yi suna cewa la ilaha illallah sun tsaya akan tuba bayan ta hu biha ayunan zai buɗe idanuwa makafi wa azanan summan da kuraman kulluwa da zukata rukuku wannan siffar ta kenan a cikin attaura ya ce shahidan bil wahdaniya ya shaida da kalmar la ilaha illallah wa mubashiran bashiran lil mu'minina bi jazil thawab sai kuma yace wa da'iyan ila Allah kuma shi mai kira ne zuwa ga Allah bi iznihi da izinin Allah wa sirajan munira manzo Allah fitila ce mai haske wala tudil kafirin wal munafiqin karka bi kafirai karka wa kafirai da'a da munafikai wada azahum bar cutar su gefe da la tu la tu la tu ihum wa tasma min karka musu da'a kuma karka saurara daga gare su isma wa tajawaz an ka kauda kai ka yafe musu wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah وكفى بالله وكيلا الله يا اسي جماعه بن دوغل ودول دي دوغل ده الله بن تشاديل نعم Thank hmm. you. فما لهم فما لهم عليهم من عدة تعرفونها فمتعوهن وفرحوهن فراحة جميلة هذه الآية كريمة فيها أحكام كثيرة wannan aya ta kunshi hukunce-hukuncen fiƙo masu yawa min ha daga ciki itlaqun nikahi ala al shin idan an zauna an daura aure auren ya kullu ko su ya kwanta da ita wanne ne nika ƙulla auren ne nika ko kuma kwanciya da matan ne nika duk waɗanda zai karanta zikin su zama ko? to za ku ga ita wannan aya sai ta nuna saɓanin abin da malamin zikin suka ce sun ce ma'ana annikahu shine al kwanciya da mata shi ne ka ko suka ce har ma mai iziya yana cewa eh, dukulu shaii fi shai? to amma nan sai Allah ya yi wallazi na amanu ya ku masu imani idza nakahatumul mu'minati in kuka auri mata masu imani thumma dallaqtumuhunna sannan kuka sake su min qabli an tamassuhunna gabanin ku kwanta da su fama lakum alaihinna min iddatin ba ku da komai a kansu na idda ta tadduna ha da za ku kirga famatti'uhunna ku jiyar da su daɗi wa sarri'uhunna ku sake su sarahan jamilan saki mai kyau kaga ce idza zakatul mu'mina an kulla aure ko ba kulla ba to amma kuma sai aka ce sai kuma ya sake ta min qabli an tabassuhunna kaga wancan tarihi na malaman fikihu yaya ya tashi tunda gashi an kulla auren kuma sai aka ce ya sake ta bai kwanta da ita ba ba illa. to haka mutum ya auri mace <clears throat> bai kwanta da ita ba sai ya mutu to ita sai ta yi masa idda sai ta yi ta kaba amma wanda take ta yi bai kwanta da ita ba ita ba za ta yi ba ba illa. to abinda malamai suka ce an faɗa sadaki a gurin ɗaura auren ko an ɗaura auren ba a faɗi sadaki ba in an ɗaura auren ba a faɗi sadaki ba to sai a ka sai a ba ta abin da ake ganin ya samu da ke mutatawa amma kun san da zarar an ɗaura aure ta ci ne nisbin sadaka to an ɗaura ba a mutu sadaki Ni kafin tafawidu aka kai shi ni kafin tafawidu ba a faɗan sadaki sai ta koma gida ya komo ya zauna shi ku zo zan baki sadaki a najeriya ba mu fere yin haka ba ana yin haka maza za su ci mata da yawa na ba nikafin tafiye ba ba shi bane an fawwala sadakin ne tsakanin shi da ita ko tsakanin shi da iyayenta sai je su tattauna to gani ne mijin an daura aure nawa zan baya ai ba ma yi ruwa ne saboda za a yi mutane da yawa maza za su cuci mata wani ba zai biya sadakin ba to ita wannan aya tana da yar uwa a cikin suratul baqara idan ana ramma bai manta ba a can cikin suratul baqara Allah na cewa la junaha alaikum in allaktumun nisa alaikum in Wa kaga wannan ayar ka fito da wancan hukunci da malam sani kake tambaya. la junaha alaikum ba laifi a kanku in tallaktumun nisa in kuka saki mata malam ta masu hunna matukar ba kwanta da su ba au tafridu da hunna ba ko ba ku yanka musu sadaki ba ka gani an daura amma ba a yanka ne ba ba yanka sadaki ba sallah ce wa mafi ihun ku biyar da su dadi alal musi qadaruhu wa alal muqtir qadaruhu Me kudi kamar yanzu dangote kaga ya rumata an zo maganar da iya ce to zan baki miliyan goma ko shi ne a takaice kenan a talauci zai bata miliyan goma amma irin su tsangwacen za su yi aure ya kamata ya ce sadakinsa miliyan ɗari ko miliyan ɗaya alam musu yi kadar wannan mai kuɗi gwargwadon kuɗin shi zai biya sadaki wa alal muqtil kadar irin mu irin su malam sani mu kuma sai a ce to dubu hamsin ko a <laughs> ah, wane mutum sai Allah ya ce mata'an bil ma'rufi wannan jin daɗi ne na kyautatawa ko amma sai ya ce haqqan alal muslimin wannan haƙƙi ne akan masu isani Allahumma ja'alna minhum ya zo cikin sahih bukhari daga sahal bin sa'd wa abi usayd Allah kare da suka ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam tazawwaja umayma binti sharahi falamma ulikilat alaihi basada yadahu ilaiha aka annaha karihat wa zalika fa amara kusai usayli an jahila yujahizaha wa yaksuha thawbaini yi raja wata mata an kai ta gidan manzo Allah annabi ya kaɗaita da ita zai taɓa ta sai ta ce a a'udhu billahi minka sai annabi ya ce to ikira wa min ta ce to ga tufafi guda biyu ga ɗan kuɗaɗe kamar da ita gida na fi fitita wannan ta tabka tsara eh Allah ya kare kuma an ce kishiyoyi ne suka shiga mata fulani ba ta sani ce annabi yana son wata kalma in kika shiga yana shigowa ki ce mishi a'udhu billahi min ita kuma da yake wawu ya ce sai sama Allah shi kare mu to ci gaba ana ramma ya yi mana أجورهم نعم. وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات عماتك وبنات خالك التي أتبر ما تورعت لأمها إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستمتعها إن أراد النبي أن يستمتعها قال فتبلغ من دون المسجد

lalle mun halasta maka matanka da ka ba su sadaki ka aure su Allah ce ataita ujurahunna waɗanda ka ba su sadakokin su wa ma malakat yaminuka da abinda damar ka ta mallaka na kuyangi nimma afa Allahu alaika daga abinda Allah ya baka kyauta a wurin yaki ko kamar su jiwariya kun ga duk matan manzo Allah ne ko akwai Safiya binti huyayi akwai juwairiya Binta al-harith duka waɗannan kunga daga yaƙi maza Allah ya mallake shi ya yanta wata ta dinna kamar ita juwairiya an ba wani sahabi isa talaka ne ta kalle shi sama da ƙasa ta ce kai ne za ka tafi da ni ya ce eh sai ta zo ta samu maza Allah ta ce ka ban kuɗi in kai wancan ni yar sarakai ce kai ka fi dacewa da ni ba wancan kai ba sai da ya ce to ga kuɗi kai wa da zo mun sai ta an ba ka kuɗin ka shi kenan ko <laughs> amin wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alayka ko daga abin da dama ka ta mallaka wanda Allah ya baka wa banati ammika da ƴaƴan baffanka ƙanin mahaifinka ko wani na wala ta ammatika da ƴaƴan gwaggwani wato ita gwaggu ke nan ko ta ɓangaren kuma ita ce gwaggu ko na ce kanika da kuma ƴaƴan kawunanka ko kawunka wala ta kalatika da kuma ƴaƴan innarka inna ita ce ta wajen uwa ko Allah ce hajar na ma'aka <clears throat> wacce ta yi hijira tare da kai wa muratan muminatan da wata mace mumina in wahabbat nafsa halin nabi idan ta zo ta ba da kanta kyauta ga annabi in arada nabiyu an yastanki haha amma idan manzon Allah yana son aurenta khalisatan laka min dunil mu'minin wannan hukunci kai kadai aka gone maka banda sauran mu'minai qad alimna haqiqa mun sani ma faraduna alaihim abinda muka yanka muka farlanta akan su fi azwajihim na auren matikun su kuma malakat aymanuhum da abinda dama su ta mallaka likai la yakuna alayka harajun domin karka samu mutunci akan auren duk matar da kake so in ka gani a cikin waɗannan Allah ya halasta maka wa kana Allahu ghafurur rahima Allah ya kasance mai gafara ne kuma Allah da zai tsaye Allah ka gafarta na ذلك

ko annabi yana zaune a cikin majalisi tare da sahabbai sai ga wata kawai ta dawo kwar ta ce aka ce ga wata mai tambaya ta ce a ba tambaya da zuyi ba ku tsaya ku ji abin da ya kawo ya yi ina kan ka aure annabi ya shi ya kalli idan sahabbai in yace baya son ta ba mai aurenta in yace yana santa ta ma ba mai aurenta sai shuru ji hikima ta manzon sai wani a can bayan a ga hannu ya ce sunan layi. in baka bukata ni ka aura mun ita mana sai da kana da sadaki ya ce a je ka a gida ko ne ka samu naka a gida ka kuka kawo ba ta wannan ita ce yace sai ni ya rana ba na da ce kai shi ba komai yadda aka gaishe nan daga shi sai ma ya so sa kai yanzu mata yanzu ne za ta yi da aure aure annabi ya ce ko zobe na karfe zoben karfe bakin karfe ba ka da shi ya ce wallahi babu haka nake zai kauke na daga ni sai ma sai sai manzo Allah ya ce masa sura da ka haddace yace na saddace sura kaza da sura kaza sai manzo Allah ya ce ka koya mata ya zama sadaki kuma ya wuri da suka zama kaga su matan addinin ne da musu in annabi ya yi musu zaɓi shi ne zaɓi ba ruwansu in annabi ya ce kyau ruwa ne shi kenan biyayya take to Allah ya ce turji man tasha'u minhunna ya annabi yanzu Allah ya yafe maka rabon kwana ka kwana biyu a ɗakin wannan ka koma a ɗakin wannan kai Allah ya yafe maka shi turji man tasha'u da a'id daga turji'u ne an gane ka jinkirtar ka dakatar da wacce kake so daga cikin su wato uwi ilai kamar ta sha ka taro wacce kake so ka ce ke yau zo da ke za a fara ba wanda Allah ya bashi wannan damar tsawa wannan kusurciyar mu na Allah ce wa manista zai ta mana azalta wacce ka bukata da wadda kace ta koma ka keɓance ta farajuna alaika abun Allah baka yi ne ko kwanan ki ne Allah ya ce yau ba da ke zai kwanan da wacce zai kwana ba shi da laifi a gurin wa zalika yin haka adana shi yafi kusa an taqarra ayyuhunna idan hankalinsu ya kwanta wala ya hazanna ba za su yi bakin ciki ba Wai rabaina za su yarda bima ta kulluhunna da abin da ka ba su dukkan su gaba wallahu ya'lamu ma fi qulubikum Allah yana sane da abin da ke cikin zukatanku wa kana Allahu aliman halima Allah ya kasance mai sani ne mai jurewa haɗu aisha ta ce ya rasulallah ina ganin ubangijinka yana tafiya cikin zuciyarka haka aisha ta fara ta ce wannan hukunci da Allah ya saukar maka ni dai ina ga duk abin da kake so shi Allah yake maka a ce ni ne da kwana amma kuma ka dakatar da ni ka kira wata kuma a gun ubangiji hakan ba laifi ba ne to ba ya shabuwa za ta faɗi wannan sama da shi shi ko ba haka ba to dama wa ya sa laifin wa yake ce a raba a kwanan ne to ya janye a kan annabi shi kenan kuma Allah ya ce hakan ya fi musu sauki la yahillu laka nisa'u ci gaba ولو أعلمك الله من wancan hukunci da aka yi musu na turji man ta sha min hunna suka yadda da hukunci suka yi wa Allah da'a suka yi wa manzon Allah da'a sai kuma Allah ya kawo wannan aya ce la hillu laka nisa'u min ba kuma baya halatta ka sake aure wata mata an gane an saka musu ko ba saka musu yanzu ba mu halatta maka wata mace min ba'du bayan wannan wala an tabaddala bihinna min azwajin ko ka saki wata ka canza wata duka Allah ya kulle maka ko walau a'jabaka husnuhum ko da ka ga wata kyakkyawa kanta ya burge ka mu kulle illa ma malakat yaminuka sai abinda damar ka ta mallaka wa kana Allah ala kulli shay'in raqiba Allah ya kasance mai kulawa ne akan komai Allah ya kidi kaga Allah sarkin adalci tun da yawancin hukuncin suka biyayya ta sai kuma su ma Allah ya sauka abu sosai da mu yanzu kowace ta miƙe kafa ba kishiya ki ba mai shiru ba Allah fa akbar Allah ka gafarta ba. na ya yi ladzina zai na ayyuhal No. لما أن لكم إلى طعام غير عذاب الله ألعين ولكن إذا دعيتم فلما فإعاق عنكم فانتشروا ولا مستعجلين بالحديث

to sai na umar ce na dace da ubangiji na a wuraren ni na zo na samu manzo Allah na ce ya rasulullahi witta khasta min maqami ibrahim musalla da ma zaka riki maqami ibrahim ya zama wurin yin sallah ta nafila fa zalallahu sai Allah ya saukar wa take min maqami ibrahim musalla kaga ya dace da ubangiji yace wa qultu na sake cewa ya rasulullahi inna nisa'aka yadkhuluna yadkhulu alayhinna albar wal fajir matanka da mai bin Allah da fajiri ko yana shiga yakin su falau hajabtahu la zaka tsani su ko bai ne da zalansu fa anzalallahu ayatan hijab shi Allah ya saukar da ayat tsari wa qultu li azwajin nabi kuma sai na faɗa ga matan manzon Allah lamma ta mala ana alayhi fil gira yayin da suka haɗu suka kishi yasa suka takura manzon Allah annabi Musa aka kira sayyidina Umar aka kira sayyidina Abubakar yace ku bani shawara mata na ne gashi nan sun takura ne sun kishi sai sai na wani ce ka sake su duk ka sake su Allah zai musanya maka da zaurawa da 'yan mata sai Allah ya sauka da ya sa rabu in ɗallaka kunna an yi baddila hu a zuwajar مسلمات مؤمنات أقوالات سائرات عابدات تائبات Umar yana faɗan wannan sai Allah ya ce a tsarar buhu akwai ƙauna ubangijinsa in ka kunna an ya sake su an yi buɗe lagu azwajan khairan min Allah zai musanya masa matan da suka fi ku alkhairu ga sifar musulmatin musulmai ne muminatin muminai ne qanitatin masu da'a ne abidatin masu dokar Allah sa'ihatin masu yawan azumi tayyibatin wa amka zawarawa da kuma da haka an ka dinga aure kana ta tare ƴan mata ba za ka san kan aure sosai sai ka ka aure ba zawara mana je an sallaci ya wanda zina amalu ya ku masu imani la tadkhulu buyutan nabi kar ku shiga gidan manzon Allah illa an yi uzana na kun, sai idan an muku izinin shiga ila amin zuwa ga cin abinci ghayra nazirina inahu kar ku zauna ku ke kuna jiran da su. walakin idza du'itum sai dai idan an kiraye ku fa da ku shiga fa idza da'imtum da kun ci abincin fanta shi, ku tashi kowa ya wala musta'nisina li hadithin kar ku shantake dan hira wannan aya ta sauka ranar da Zainab bintu Jahshin za ta tare gidan manzon an kawo amarya sahabbai zuwa cin abinci bayan an ci abinci aka shantake ana ta hira da manzon yana jin nauyin ya tashi ya basu ya shiga gida kuma annabi yana son shiga sai Allah saukar da wannan aya inna zalikum ku sani lalle wannan ɗabi'a da kuke na shantakewa kuna hira ka da yuzin nabi yana cutar da annabi fa yastahi minkum kuma yana jin kunya ba zai iya muku magana ba wallahu la yastahi min al-haq Allah baya jin kunyar bayyana gaskiya wai za su altumuhunna mata'an yayin da za ku tambaye su wani abu na jin daɗi a cikin gidan manzo Allah fas'aluhunna min wara'i hijab ku tambaye su ta bayan labule kar ku shiga ciki zalikum aqharu liqulubikum wa wannan shine mafi tsarkin zukatanku da zukatansu wa ma kana lakum bai kasance gare ku ba an tuzu rasulullahi ku cuta wa manzon Allah wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan bare ma a ce za ku auri matansa bayan shi har abada Allah ya haramta wannan inda zalikum kana inda Allah azima ku sani hakan abun Allah laifi ne mai girma ka tsire wani abu a kan matar manzo Allah ka kashi da uwa ce ko da kun ji dokar da Allah ya sa dokoki a cikin wannan aya na ɗaya daga rannan an katange ba ne ƙara shiga gidan maza an katange sai dai in an kira ka ka shigo an kana zama a jira da huwar abinci kamar yadda za su kasa in an shigo an ci abincin an hana shanta cewa kar a hira ko na hudu an hana su shiga su karbi wani abu duk abin da su karba sai dai su sallama ta bayan labule a mika musu kun ga tsari daga gidan waye fara daga gidan manzara Allah ka gafarta ba to buga wasu marajan sun dawo sun je na matsari eh mutum sai dawo gida ya gama ta ta zuwa ya ba ta nan shi nan sai ya koma ɗakin ɗaya shi ne damuwa ina ta tafi yaushe za ta dawo babu inda yara ne ɗakin da makulle ce ku bani ɗan makullin da zan ɗauki wani abu tafi idan ta dawo su ce babanmu ya dawo ya fita shi ke nan kaga akwai matsala eh, in dai haka kake to sai ka da wuta sai dai ka tuma domin maza na ce addayu su za a yi da kullum wanda baya da kishin ahalinsa ba zai shiga aljanna ba yanzu da rubuta to aji ba yi wani aito tsohuwa ma'aita sun zama ba na tsohuwa a da kulli saƙiɗin lafi Allah gafarta mu sai ce la junaha alaihinna فإن الله لا in tubudu shay'an ko kun bayyana wani abu in kun bayyana abu aw kuhu ko kuka koye shi fa inna allaha kana bi kulli shay'in alim Allah masani ne da kowane irin abu ko ku bayyana ko ku koye duk ɗaya ne Allah la junaha alayhim fi

إن الله كان على كل شيء شهيدا to lamma amara tabaraka wata ta'ala nisa bil hijabi min al ajani yayin da Allah ya yi umarnin mata su shiga cikin tsari daga wasu mazajen da ba su suka aure su ba bayyana sai Allah ya bayani annan haƙura da akari waɗannan dangi na kusa la yajibu ihtijabu minhum su ba su an hana su shiga gidan ka Sannan ce la junaha na babu laihi ga su matan fi aba'ihin nan cikin iyayensu wanda ya haife ta shi in ya zo ba haramta mashi shiga gidan yasta da take aure ba wala abana'ihin nan ko ɗan da ta haifa a wani gida tana aure a wani gida shi ma ɗan ba a haramta mashi shiga wajen mahaifiyarsa ba wala ikwanihin hinna ko ɗan uwansu maza ƙaninta kowanta uwa ɗaya uba ɗin shaƙiƙinta ba ana shi shiga ba wala abana na ko ƴaƴan ƙannansu ko yayyansu mata tana da ya ɗanyarta ko ɗan ɗanwarta wala abana na ko eh, wancan ƴaƴan wanta ko ƙaninta ko wanta ko kuma abana na ko ƴaƴan ƙannansu mata ko yayyansu mata wala nisa'ihinna ko kuma mata musulmi yan uwansu kaga da matan kafirai wala ma malakati aymanuhun ko kuma kuyangin su da suka mallaka ba ne shi su shiga Wacce kila Allah duk da haka Allah su ji tsoron Allah inna Allah na, ala kulli shay'in shahida Allah ya kasance mahalarci ne akan komai kula da harkar tsaro da kuma harkar tsari ta uwan musulmi laifi ne mai girma yana hana a karfi sallar ka yana hana abubuwa da yawa na su karɓa a wurin Allah idan ka bari mata ka ba ta tsani ka ce kai ma rawanka wata ta tsufa kai ma ka tsufa don haka ba sai kun damu kanku ba to an shi ƙur'ani ya dame ku kuma kun aiki da shi ma ba yawan Allah subhanahu Allah ya kare mu ci gaba da إن To inna Allah lalle Allah subhanahu wa ta'ala yi sallu wa mala'ikata da mala'ikun Allah yi sallu da suna yin salati ala nabi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. salatin Allah ga annabi sana'uhu alaihi inda malaika idan Allah ya yabi annabi a gurin mala'iku to Allah ya masa salati ke wa salatul mala'ikati addu'a salatin mala'iku shine addu'a wa qala ibn abbas yusalluna ay suna nema wa annabi albarka kowane lokaci sallaci Allah ya zai na amanu ya kuma su imani sallu alaihi yi salati gare shi wa sallimu tasliman ku sallama sallamewa da yawa ga manzan Allah kamilu rabbi ar-rahma wa salatun mala'ika an istighfar anna Allah subhanahu wa ta'ala akbar ibadahu bi manzilati 'abdihi wa nabiyyihi indahu fil malaika Allah ya nuna wa mutane a matsayinsa na ubangiji ne yake da mala'iku madaukaka suna yaba wa manzon Allah a wajen Allah yana yaba wa manzon Allah a wurin mala'iku mukarrabi wa annal mala'ikata tusalli alayhi sai kuma mala'iku su kama yi wa annabi salati summa amara ta'ala ala al'alami sufuri. sai kuma Allah ya umarnin halittar da take doron ƙasa to su yi salati ga manzon Allah wa taslim li yajtami'a sana'u alayhi min ahli al'alamin wato halittar sama na yi halittar ƙasa na yi an gata a sama ana masa talati a ƙasa na yi sai Allah ce ya rabu da zina amanu kullaha zikirar kashe ko wasabbihuhu bukuratan wa asila huwa alladhi salli alaykum wa malaikatuhu to salatin annabi dan uwa musulmi ibada ce mai girma idan kana neman ka samu kusantar Allah ka yawaita yi wa annabi salati Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid amma assalamu alayka faqad arafnahu ko yin sallama ga annabi Musa assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah wa barakatuh wani mutum ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi zan raba rayuwa ta uku kashi ɗaya maka salati annabi ce walau zitta la kana khairan lak da za ka ƙara da hakan ya fi maka alkhairi yace to zan raba biyu kashi ɗaya salati kashi ɗaya wasu abubuwa annabi ce walau zitta la kana khairan lak da ka ƙara da hakan ya fi maka alkhairi sai ce aj'alu hayati sanatun alayka kullaha aw kama qala to rayuwa ta ma duk zan dai kai maka sanati sai manzo Allah yace idan tukufa hamu an isar maka da bakin cikin ka duk wata damuwarka Allah ya dauke maka ita to zaka da zuciwa annabi salati to zaka ga mutunci cikin rayuwarka an fahimta shi annabi sallallahu alaihi wasallama idan kana masa salati ya ce akan dawo mun da raina in mai da martani ga wanda ya salati kaga wannan amaliya ce wanda ba ta duniya ba ko wata rayuwa ce ta lahira shi Allah kawai ya san yadda abin yake amma in ka samu irin su masussuka sai sai musu yadda ba ko ya za a yi a ce da kabari zai amsa salati sai ya tuhumi Allah ya ga Allah ya ce hakan ba zai yi ba Allah kare an ce marowaci wanda ya fi kowa rowa shine wanda aka ambaci manzan Allah bai yi salati da annabi haka ne na abin da ya mutu hadisi abi hurairah yace man salla alayya wahidatan manzo Allah ce wanda ya min salati daya sallallahu alaihi biha ashar Allah zai masa goma قبالة بن عبيد yace sami'a rasulullahi sallallahu alaihi sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi manzo Allah ya ji wani mutum yana addu'a cikin sallah lam yumajjidillah wa lam yusalli ala nabi bai kamba ma Allah bai ma Allah kirari ba bai yi salati da annabi ba fara rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajila hada ajila hada annabi ce wannan yayi gaggawa kuma da ausa da bai kira shi ba kada da kokon za salla a rukun ban yabda bi tawjidillah in za ka yi addu'a ka fara kamba ma Allah kai ma Allah kirari ka yaba masa kuma yusalli ala nabi sai wa annabi salati sun baliye da ubada ma ba'ad da ma sai kuma daga baya ta roƙi abin da yake so kenan in kana so addu'a ka ta karɓu to ka fara yi wa annabi salati sai ka kamba ma Allah kai ma Allah sai ka roƙi abin da kake so sai a karba. Allah ya sa mu cikin masu yawaita ma annabi salati ga hadisin Allahu ya wanda Imam Bukhari ce ma kurmin min ahadin yusallimu alayya ba wani mutum ɗaya daga cikin ku zai yi sallama illa radda Allahu alayya ruhi hatta a'udda sai Allah ya dawo min da raina na amsa Allah ka gafarta mu sai ce innal ladina yu'minuna Allah إِنَّ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ يقل عنه في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا innan lazi da yi runa Allah wa rasulahu lalle waɗanda suke cutar Allah da mazan Allah La'ana la'anahum Allah Allah ya tsine musu shi duniya wa akira duniya da lahira wa addalahum azabar muhina Allah ya musu tattalin azabar ta wadatancin in kiyama ta yi ya dai cutar da Allah amma da ya fito da hadisi ya ce lullu Allah ya ce ya kulu lafi azza wa jan Allah yana cewa ya uzini ibnu adam dan adam yana cutar da ni ya subbu dahara wa ana dahar yana zagin zamani ni ne zamani uqallibu Laila huwa naharahu ko ina juya dare da yini idan ka zagi zamani ka zagi Allah ba zagin zamani anna ahlal jahiliya kanu yaquluna ya kaibatar daha kafin zuwa musulunci larabawa suka ji da masu ce ya tatsewar wannan zamanin kai fardina kaza wa kaza fa a afa'alan lahi ta'ala da hali. sai su jingina aikin Allah a jikin zamani wa yusbuna sai su zagi zamani wa innama al-fa'im li zalika huwa Allah mai yin komai Allah ne daɗi Allah ne wahala Allah ne cika fana an zalika ko والظاهر magana مغرا ان الايه عام في كل من اعاذه بشيء دو wanda ya cuta ba Allah da wani abu wa man azahu faqad azalla wanda ya cutar da manzon Allah ya cutar da Allah kama anna man aqaahu faqad aqa Allah duk wanda ya ma manzon Allah da'a ya ya ma Allah da'a duk wanda ya ma Allah da'a ya ma manzon Allah da'a to sai Allah ya ce wanda zai yi wannan mu'mini wa la ya'lamu

faƙaɗe ta wani hakika sun ɗauki buhutanan kire wa isman mubinan da zunubi bayyananni Allah shi kare kaga sai aka haɗa cutar da Allah da manzon Allah a cikin aya guda sai aka raka ayar da cutar da muminai masu imani haramun ne ka cutar da ɗan uwanka ka jingina masa wani abu alhalin shi kuma bara'un min ya barranta daga wannan abin bai sani ba to za ka ɗauki zunubin sa'an ya kai wa haza huwa al-buhur bahtu wannan ne kiri al-bayyin an yi aw yunqala ala al-mu'minina wa al-mu'minati ma lam yaf'alu a ɗau wata magana ga mummune wanda ko mata abinda ba su yi ba ala sabilin aibi dan a aibanta su a kyamace su wa min akfari من يدخل في هذا الوحيد الكفر ونجد سكفة عيكة هكا كافرين هذا كل جزء من فتاة المسلمين المسلمين وصحى ثم قيا سكين في تيوكو إن سنة توكي أي كرعي شنو أي مرغنا yin shiru a ɗauki ɗaiɗai cuta ne gare mu gaba ɗaya duk lokacin da aka bi wani yaron mu ya fata a faɗa a rubuta kuma a ɗauki matakin da ya dace a sanar da hukuma in ba ta yi wani abu ba a ce za a yi hmm. shi ne gaske magana domin shi Allah cewa yi wa ƙata ruhu ba mani ita da alaikum Da misli to kun ji sai da Allah ce bi su in suka makale a wani lungu suka raɗe abinda muka karanta ya zama daidai Allah shi ba mu dada wanda muka yi kuskure Allah shi ya fi mana yadda muka taru Allah ka tara mu cikin jannatin firdaus amin Amin. Amin. nan da wata kishi a cikin musulunci musamman wato masu saka ƴaƴansu a makarantu na arna saboda makarantar gidan wata makaranta gidan tabbura ce malam tsaba tsabar wato saboda wasu ɗabi'unsu suke ga wa wata gidan a makarantar malaban ba a zama ta ba ki wata kuma da jari ke kodin bai ma ba a rubu saka a wannan makarantu da ake kiro ya'yan masu kuma na kaba da kofi wato yana birkin jikokin na za ga sun ɗauki da biyu irin na kiristoci saboda su dokansu ne wata makarantar suka saka Ɗan kwalli ma ba za a yadda da shi wato mace ta sa ba saboda haka malam irin wannan ya kamata a kira tunaninsu kuma nuna musu mahimmancin addini da kuma tarbiyya take akan iyaye domin iyaye akan yayansu ya kamata gyara tun da akwai makarantu dukkanin makarantar da kake bukata wadda kake ganin kirista ya yi ta don shi yawanci ya ga ramta kai makaranta ne yana son dan shi yi turanci kawai damuwar kenan kawai yanzu babu makarantar da za ka je wallahi ba a turanci ba makarantar a kankanuwar yata malam wallahi ba ta wuce shekara shida ba na kai ta wata makaranta nan an goro tana zama tana kallon duk abin da wata ya talabijin sai ta karanta da turanci ta san shi ga nan bocirot a makarantar eh, naziru lawan abdullahi duk abin da kake bukata da larabci da turanci da kuma kurani har ya buɗe wata alƙamala shekara da yake haddace alƙurani a makarantar to me muke nema sai mun kai makarantar wani arna mana turancin kwana nawa ne wanda bai yi makarantar ma wallahi ya turanci yanzu wanda bai yi makarantar ba ma balantana wanda ka kai shi ne zai zauna a aji zai yi karatu ya yi turanci ya kamata mutane su lura da irin wayannan abubuwan su yi kishin addinin don a gyara yulado ce duk wani ɗa ana haifarsa a kan ta'adu na addini illa abawaihi yuhawidanihi aw yumas aw yunassiranihi aw yumajjisanihi sai iyayensa su za su mai da shi kirista ko Bayahude ko arni sau da haka in wani zai yi wannan a wata jiha da ba tamu ba to wanda yake jihar filato ya kamata a ce yana da hankali ba mahaukaci bane shi domin dai a yanzu halin da ake ci ka ɗauki ɗanka ka kai arne ka ce koyar da shi to ko ka ƙi ko ka so ka arnantar da ɗanka sai dai Allah bai ga daman ya arnarci ba tun da a makarantun gwamnati ma sun hana 'ya'yanmu su ɗaura zani sun hana su ɗaura ɗan kwali in yarinyarka tana sakandare sai ta shiga arna ta je balai kuma shi ya buɗe makarantar dole ƙa'idar da ya sa ita za ta tafi a kai to in har wani hakan zai rufa masa a ido kamar waɗanda suke jigawa katsina kano sokoto da sauransu in sun yi irin wannan rashin hankalin sai mu ce sun amma dai wanda yake zaune a cikin garin jos ko ukuru kai duk ariyar falato ba inda tashin hankali na addini bai ratsa ba kuma ya ga ƙiyayyar da ake masa yau ko an haifi kakanka a cikin gari ba ko ne kai kuma a bakon kake to kuma a hakan dukkan wani ɗabi'a ta kafirci sai an koya ma yaran nan maganan jesus wane ne duk dai gashi nan to a ka hakan kuma mutum ya ɗauki ɗansa ya kai allah ya sauwaki mm, allah shi kari ya iya turanci in ya iya turancin zai tafi lahira da shi ne a lahira dai ba hukunci da turanci da larabci in ji manzo Allah ke yi Allah ya sauwaki na'am wannan mai tambaya ce assalamu alaikum malam ni dai direban keke nafif ne malam akwai abin da yake damuna wato kamar haka ce na ɗaya shine wani lokaci arna suna tare ni idan za su je jana'iza muna kai su makabartarsu domin su isar da jana'izarsu wani lokaci har kyautar multina suke bamu malam me hukuncin wato aka ba shi wannan mulkinan ya sha a wannan yanayi to ba gane ba aiki ya aka biya shi mutum ya aiki aka biya shi ai sai dai aikin wani iri ne raka gawa ko musulmi baya rakiyar kashiri abin ne shi baya rakiya haka kashiri baya raka musulmi in ma ya zo sai tsaya a kofar makabarta ku shiga ku yi jana'izar ku ku fito haka kuma ba ku raka kafiri sai dai idan kana aiki na gwamnati aka tilasta maka ka ɗau gawar ka kai to wannan bayan da za ka yi eh kamar direba wanda yake aiki a ƙarƙashin gwamnati kaga in gawa ta mutu za a tura a ce je ɗau gawa daga wuri kaza ya kai wuri kaza kaga wannan aikin shi ne bayan da zai yi to sai ji shi ma a min babu darurati a darubatu tubihul ma'aburat sai dai bi wannan amma haka kurin mutum da kana zaune lafiya wani abokin kai ce ga aboki na uwarsa ta mutu ko uban shi ya mutu za a kai shi kabara za mu je me yake kiran shi da su beriya su je beriya to kai kuma ka ɗauki jiki don zangon-zangon don baka da hankali ka tafi birnin kafiri in an zo ana Allah ya ji shi ka rasa abin da za ka faɗa ai haka ne eh. ba da gina ji an binne shi ka iya zuwa kamar shiga isuwa ka ce sannu da haƙuri ashe an yi rashi kai an yi babban rashi sannu shi nan. amma ka ce eh ka iya cewa Allah ya bada haƙuri in ya san Allah to ya san Allah ne ma ma dai ka iya faɗa don ka wayin shi amma masu zuwa yanzu sun gane sun san hausa in da kaje da ana cewa Allah ya ƙara nauyin ƙasa to yanzu sun gane kana cewa Allah ya ƙara nauyin ƙasa ce to ka zage su saboda haka ba ruwanka da wani Allah ya ƙara nauyin ƙasa kai dai ka je ka mishi gaisuwa ka tashi ka tafi abinka amma kar ka yadda a raka gawa da kai musuluncinka ya hana wannan Allah ya kare mu malam tambaya na tambaya ta biyu malam ya ce kamar mutum a tare shi ya ɗauki kare ko alade shi ma mai hukuncinsa direban keke na fiye ya ɗau alade ko kare in mayanka za a kai haramun ne amma idan fasinja ne ka ɗauka zai je ya sayar da kayan shi ko zai je ya kiwata wanda ya baka kuɗinka ba laifi ba ne da aladen da karan da aladen da karan ai duk hukuncin su ɗaya ne akwai wanda Allah yadda musulmi ya ci ne to ka fahimta man sani yawa tunda in za a kai shi mayanka to haramun ne da jakin da za a kai mayanka da aladan da za a kai mayanka da karen da za a kai mayanka duk haramun ne musulmi ya dauka amma misali daga garinsu ya taho da shi zai tafi wani gari ka dauke shi ka kai shi kai ba ruwanka shine magana malam tambaya ta uku ce tambaya ta uku malam wani lokaci muna daukan mutane a cikin mashin din namu sai su bude kwalbar giya su sha muna tafiya da su amma ba za ka iya gane cewa giya suke sha ba tunda cikin yi kima suke mata sai lokacin da yar da kwalbar sai ka gane cewa giya ya sha sannan sukan zo da giyar ma ka ɗauke su su tare ka tsauke ka ce wani guri da suka ga mutane sun gane ba sa da tsauke sa giyan sai su nemi wani bakin buhu ya saka giya a ciki sai ka ɗauke sai ka je ka sauke shi sai ka gane cewa giya ɗauko tumalin ya hukuncin irin wayan ɗaukar giya haramun ne kuma inuwar manzon Allah ta shiga ciki da wanda ya ɗauka da ɗan dako da wanda aka ɗorawa da wanda ya rakiya duka manzon Allah ce Allah ne musu da haka karka ɗauki giya karka ɗau wanda ya ɗau giya da ɗaukar wanda ya ɗau giya in na sai ka kaga ya ɗauko kwalba zai sha giya tsaya kai fakin ka ce kai sauka bar kuɗin ka je ka je ka je ka ya fi maka alkhairi karka yadda ka ɗau giya komai kuɗin da kake so ko direba ne kai ka gane za a loda maka giya karka ɗauka in kuma ka ɗauka to kana cikin tsinuwar Allah duk juya da ta ka za ta yi sayan tsini maka albarka har ka kai inda za ka kai ta kana cikin la'anar Allah har ka dawo saboda haka kai ta'awanu fa ka ce alal birri wala ta'awanu alal ismi

Allah saka da alkhaimi tambaya ta gaba malaita assalamu alaikum wa rahmatullahi malam Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara lafiya imani da nisan kwana ce malam sallar idin idi mutum idan ya rasa raka farko idan ya zo zai ciko zai yi wannan kaburori guda bakwai da ake yi ne na farko na ciko wanke tambayar shi ta biyu ce malam ana sama yara suna sai kuma a sa musu nickname nickname alkunya sai a samar alkunya kuma mafi yawancin wato iya da suke sa alkunyan ba su san ma'anar wannan alkunyan ba malam ya abin yake al'umma aka yi da su aka girmama kamar babban malami

magana ta dan mai mana sunan mashi na abdullahi da na yabo ya sa mai abdullahi to dan kan na kira shi suna sai na kira shi abbana ko a duk ba da suka yi in dai an da kuma sunan yarka ba ta kai kuma kana da ya ba ta kira da iyali ko da wannan kara ne saboda kada kira sunan mahaifiyarka

Eh, ana sa ma ya ɗauki na karanta ta wani ko ta ƙarshe ce malam zaman da ake yi tsakanin raka'a da raka'a wai tabbas manzan Allah ya yi shi da zafin istiraha ke nufi istiraha wani ce asalamu alaikum malam Allah ya ƙara lafiya ya ce don Allah malam ni ne zan ba da zakka zan ba wa wanda nake ciyarwa kamar mahaifiyata don na ji an ce ba a ba wanda ake ciyar da shi zakka uwa da uba da kai da ka mallaki kudin duk mallakar su ne sau da haka ba a ba uwa zakka ba a ba uba zakka amma shi uba zai iya ba wa ɗansa zakka in ya balaga an gani. amma shi ɗa ba zai ɗau zakka ba iyayen shi ba saboda in suka ce muna son kaza a kudinka je ka kawo mun miliyan goma dole kawo in bai kawo ba ya sabawa Allah sau da wani ya kawo ƙaran mahaifin shi a gaban mazan Allah ya ce yana ɗiban dukiyar shi yana almubazzaranci sai mazan Allah ya ce an tawa malaka liyabika da kai da dukiyarka duk mallakan haifinka ne saboda haka ba dama ka cire zakka wanda yake da haƙƙi akan dukiyarsa ka ce zaka bashi dama dukiyarsa ce yau in kaga ba sa iya sarrafa dukiyarka to kawai ka zama baka da kinki sosai Eh, ba ka kuma da biyayya sosai shi yasa amma saboda haka in ka tare cire zakka haƙƙin wanda kaga namiji in ya tare cire zakka ba zai ba ba zai ba mata shi zakka ba saboda haƙƙin ciyar da ita wajibi ne amma ita mata an ta tare cire zakka an ce ta ba mijinta saboda shi yawa to kaga halasa halarsa ko da kuma ya ji yayo fa ne ya kawo ta ciwon nan abincin ba ta komai saboda ita ta riga ta ba shi ne amma shi ɗa ba dama ya idan ɗan ƙarami ne haramun ne ba shi zaka ba an ce zai ba ɗan shi ba to in ƙarami ne bai balaga ba haramun ne ba shi zaka saboda hakkin shi na ciyar da shi da tufatar da shi da kulawa da shi yana wuyan uban har sai ya balaga amma in ya balaga ya kama matsayin kansa kuma matalauci ne kana iya bashi wallahu a'lam abin da muka karanta ya zama shi ya mata ba ma'ada wanda muka yi kuskure Allah shi rafe mana yadda muka tarbi Allah ka kara mutum da na za ta abin ta inda hmm. Hmm. za ta ci gado a sake maimaita tambayar in mutum ya auri mata tana gidan shi bai sake ta ba eh na'am eh za ta yi masa idda kuma za ta yi ba za ta ci gado tana cikin masu cin gado yi ta matashi ce aure ya riga ya halasta mutu ta samu gadon shi an gani? eh amin to akwai bayan allah da suka ce don allah mu taimaka musu da addu'a akwai matafiya akwai kuma 'yan kasuwa akwai ma'aikata akwai masu neman aiki to duka kowa sai a hararo bukatar sha’alar ma in aka tashi sai a tankaɗo mu a rairayo mu duk sai a watsa ma ciwa Allah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 yan uwa musulmai marasa lafiya gida da asibiti da masu yawa da jinya jikin su Allah ka warkar da su mu da muke da lafiya Allah kara mana lafiya da imani baban mu Sheikh Aliyu Aliyu da yake gabatar mana da wannan karatu Allah ya tsara shi da alkhairi Allah ya ƙara wa rayuwar shi albarka Allah ya ƙara mishi nisan kwana mai albarka kuma da muke zama da saurarawa abin muke ji Allah ya sa ya zama sanadiyar shigar mu aljanna kowa da bukatun shi na alkhairi da waɗanda suka ce mu sanya su a cikin addu'o'i da masu neman aiki da masu bukata a wajen Allah da matafiya Allah ka san bukatun kowa Allah ka biya ma kowa bukatun shi na alkhairi yadda muka haɗa a wannan farfajiyar Allah ka haɗa fuskokin mu a jannatin firdaus kowa da bukatun shi na alkhairi mu hararo bukatun mu mu karanci bismillah da fatiha Allah ya biya mana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 وخول الليل على النهار وخول النهار على الليل اللهم اهدنا فيمن هديت وآفنا فيمن أعفيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك فإنه لا يضل من واليت ولا يعز من آديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجع ولا منجع منك إلا إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك أنت القوي ونحن الضعفاء إليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا نعم المولى ويا نعم النصير أنت كما أصليت على نفسك جل وجهك وعز جارك تسأل ما تشاء بقدرتك يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم وسلطانك العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل قيامنا اللهم تقبل قيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر عباداتنا اللهم أعط علينا رمضانا أعواما عديدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعماء يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع الأطاء يا دافع البلاء يا حاضرا ليس بغائب يا موجودا عند الشدائد يا حليما لا يعجل اللهم طبنا في تيسير كل أمر أثير فإن تيسير العسير عليك يسير